Karfe 5 da minti talatin a nan ya maye sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Osmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri na yau Litinin 6 ga watan Juye na 2020. A cikin shirin za ku cewa za a gudanar da zaben shugaban kasa zagaye na farko haɗe da na 'yan majalisar dokoki a ran 27 ga watan Disambar na 2020 sannan zagaye na biyu a ran 21 ga watan Fabrairu na 2021 a Nishar. Haka Firaminista Birishi Rafini ya bayyana wa manema labarai. a jihar agadez ayyukan ginin gadar talwa tsakanin agadez da arlit ba su soma ba har wa yau kamfanin da ke da nauyin tafiyar da ayyukan ba shi ma a wurin ranar juma'a kamar yadda ministan gine-gine ya gano da kanshi a rahoton musamman na yau litinin za mu ga hakoki daban-daban da suka shafi ɗiyamace a nijar tare da masaniyar dokokin shari'a anmari. An zaɓi Sheikh Jibril Sumaila Karanta a matsayin sabon shugaban ƙungiyar Musulunci ta Nijar aen jiya a Yamai, tare da amincewar wakilai 166 daga jihohi takwas na ƙasa, kamar yadda jaridar yanar gizo a Nijar ta wallafa yau. Zaɓen ya gudana ne a yayin wani babban zaman taro na ƙungiyar. Shakka Jibrila Sumaila Karanta haifafen karamar hukumar karkarar Tondakan ne a gundumar Filinge, jihar Tilibiri. da hakan ya maye gurbin marigayi shaka jabiri umaru ismail wanda ya rasu a ranar alhamis biyu ga watan abril da ya gabata a cewar majiyar zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi waɗanda da farko aka tsara gudanar da su a ran 1 ga watan nuwambar na 2020 an gusar da su har zuwa ran 17 ga watan janvier na 2021 kamar yadda hukumar zaɓe seni ta nijar ta bayyana shugaban hukumar metar isaka suna ne ya bayyana haka a zaman taron kwamitin sasanta rigingimun siyasa na cndp a ran juma'a da ta gabata a yamai albarkacin haka prime minister birishi rafini kana shugaban kwamitin cndp ya yi kira ga jam'iyyun siyasa na su amince da wannan sabon lokaci eh, hukumar zaɓe sene kamar yadda aka bukace ta a lokacin zaman muhawarar da ya gabata ta zo da wata shawara kan ranar 17 ga watan janairu jam'in siyasa da dama sun nuna sha'awar akan a tsara zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi kafin a kai ga na shugaban ƙasa da sauransu. Mun amince kan hukumar ta Seni na da 'yanci ta yi aikin ta ba tare da wata takura ba. Kenan ya dace kada mu yi mata katsalanda. Ra'ayin Seni shine na kowa, aiki na Seni shine tabbatacce. Na faɗa kuma na ƙara faɗa shugaban ƙasa da gwamnati ba za su yi ma hukumar Seni katsalandan ba a cikin aikin aikinta haka zalika suna bukatar a yi zaɓuɓɓuka masu kyau da tsafta jam'iyyun siyasa masu adawa da gwamnati ba su halarci zaman taron sai ndp na jama'a uku ga watan juye ba zaɓen shugaban ƙasa zagaye na farko haɗe da na 'yan majalisar dokoki za a gudanar da su a ran 27 ga watan disambar na 2020 sannan a gudanar da zaɓen shugaban ƙasar zagaye na biyu a ran 21 ga watan fabrairu na 2021 haka firaministan nijar kuma shugaban kwamitin sassanta rigingimun siyasa na cndp ya bayyana a yayin wani taron manema labarai da ya kira a ran asabar hudu ga watan shiye a sakamakon wannan bayani birjira fini ya kira ga jam'iyyun adawa da su kawo karshen ƙauracewa da suke yi wa tsare-tsaren zaɓe da ke wakana yanzu haka Ina kira ga dukkan 'yan siyasa, musamman 'yan adawa da ba su tabbatar muna da ba da haɗin kaiwa da tallafin su a cikin shirye-shiryen zaɓe. Ina son su mai da hankali su shigo a cikin dukkanin al'amuran zaɓe kamar sauran jam'iyyun siyasa. Wannan shine fatan shugaban ƙasa shine fatan gwamnati. A halin yanzu ba mu da wata hanyar da za mu da musu. Sun yanke shawarar kaucewa ayyukan CNDP sannan kuma ba za su karɓi kujera a hukumar zaɓe sai ni ba yancin su ne amma mu muna son su kasance tare da mu mu shirya zaɓe tare da su da ya shafi ƙasar mu ya kamata mu haɗu muna miƙa musu hannu rahoton hukumar da ke kula da sadarwa ta na'urar zamani da gidan waya da aka wallafa a ran juma'a uku ga watan juye na ya nuna cewa a nishar mutum miliyan goma sha ɗaya ne ke amfani da wayoyin hannu tare da cewa an samu ci gaba da kashi 52.9 daga cikin 100 na ƙarin masu amfani da wayoyin sannan kuma da kashi 92 cikin 100 na fara da ayyukan kamfanonin sadarwar a faɗin ƙasa a watan Disambar na 2019. sai dai kudaden shiga na kamfanonin ya fadu kasa da kashi 7.5 cikin 100 inda ya tashi daga miliyar wato 237 da miliyon 380 da kuma 795,894 na sefa a shekarar 2018 zuwa miliyar 219 da miliyon 505 da 858,387 na sefa a shekarar 2019 rahoton ya bayyana cewa wasu kamfanonin 31 masu zaman kansu na aiki a nijar 16 daga cikinsu sun mallaki takardar izini kuma suna kan ka'ida ƙungiyar malaman makaranta na ƙananan makarantu ta ƙasa ta gudanar da zaman taronta na gaugawa a ranar lahadi a yamai wannan haɗuwar a cewar sakatare janar na ƙungiyar snap manufarta shine shirya taron kwangare na bakwai da za a gudanar a watan Satumbar na 2020 a Doso. Aliyu Hassan Samna ya yi wa Michel Deji karen haske. Babban kunjan namu na ce mata Sineb yana cikin kunjoyi masu kokowa don rayuwar mushani lokal ya gyaru. Rayuwarsu mi zai gyara shi. Alwasu da muke bin gwamnati muna so waɗannan duka. Mu gani yadda za mu bi don gwamnati ya samu waɗannan abubuwa ya biya su. Biyan 'yan kwantarar jima abu ya zama jalali. Suna can Niger Post amma sai lokacin da aka yi rama kada ake bin su. Mushanni namu muna da alasu da yawa wajen can ministar mai kula da dukiyar kasa. A wadace mata rafin salar wasu sidan su finansar da abubuwa iri waɗannan nan muna so mu diba mu gani a babbar taron za mu can doso ya za mu yi mu yi aiki don mu sa mushani rayuwar nasu ya gyaru su ba da ilimi na kwarai mai 'yan talakawa 'yan ƙasa don lokacin ya ci gaba kenan don kasar namu ya ci gaba da ilimin da za mu samu Ministan gine-gine ya bayyana cewa bai ji daɗin abin da ya gani ba a ziyarar da ya kai a Agadez a ran Juma'ar da ta gabata domin gani da ido yadda ayyukan gadar talawa ke gudana. Ministan ya gano cewar kamfanin da ke da nauyin tafiyar da waɗannan ayyuka bai ma zo wurin ba. Minista Kadi Abdullahi ya yi wa Musa Hassan ko kuma Musa Mamman ƙarin bayani. Bana iya cewa na ji daɗin yadda ayyukan talwa ke tafiya. Mun yi tsammanin cewa za mu tarar da an suma aikin gadan-gadan. An gaya mana cewa a cikin watan Oktoba ne za a farawa bayan damana. Alhali mun so a ce damana ta zo ta tarar da ana yin waɗannan ayyuka. Kamfanin bai kasance a wurin ba a zahiri. A game da hanya tsakanin agars da mararraba Ingal an samu ci gaba. An zuba kwalta a tsawon fiye da kilomita 60 sannan kuma an yi nisa sosai wajen daɓe. Kamar yadda kamfanin ya ce a tsawon kilomita 15 ne kawai kawai ba yi daɗe ba mai yiwuwa ne a yi shi a kwanaki masu zuwa na shawarci kamfanin da tawaga mai kulawa su zaburar da aiki su samar da wani tsarin rage lokaci domin kowa na jiran a kammala aikin wannan hanya ta tsakanin agars da mararraba ingal a nijar a duk rana ana yi wa mutane iri daban-daban gwajin cutar corona hakan shi ke tabbatar da adadi mai yawa na gwajin da ake yi a cibiyoyi daban-daban na gwajin a cewar shugaban sashen lura da kuma dakile annobar cututtuka sai mu saurari dr adamu mustapha a santawar shi da maryama gello Akwai rukunin jama'a daban-daban da ake wa gwaji. Mutanen da basu da lafiya. Nau'i na biyu shine mutanen da suka yi hulɗa da waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar. Akwai kuma rukunin jama'a da suke yowa balaguro inda anan muna bin umarnin matakan da gwamnati ta ɗauka ne wanda duka ya zo sai ya tabbatar da an auna shi bai da cutar. A daya bangare kuma ga jama'a da suke son yin balaguro sai su ma sun kawo mana takardar shaidar a yi masu gwajin cutar irin waɗannan gwaje-gwajen ne muke a cibiyoyin yaƙi da cutar a sanar wata taron biyar ga watan juye na 2020 ma'aikatar lafiya ta nijar ta bayyana cewa an samu ƙarin mutane biyar da suka kamu da cutar corona waɗanda kuma sun fito ne daga ƙasashen ƙetare an same su ne daga cikin mutum 208 da aka yi wa gwaji ba kuma samu rasuwa ko guda ba kawo yau wato Nijar na da mutane 1,093 da suka kamu da cutar daga cikin mutum 8,114 da aka yi wa gwaji. A halin da ake ciki mutane 57 suna jinya 968 sun warke yayin da 68 suka riga mu gidan gaskiya in ji sanarwar ta ma'aikatar lahiya. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah yanayi ya kasance Da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A Niger akwai matakai da dama da suka jibanci kare hakokin mata ta hanyar yarjejeniyoyi na kasa da kasa da Niger ta amince da su. A cikin wannan tsari, Niger ta sa ta rataba hannu kan dokoki domin inganta yanayin rayuwar ɗiya mace. Idan ana maganar haƙƙi, waɗanne Nijar take amincewa da su sosai, waɗanda kuma suka jibanci hakokin ɗiya mace? Ga amsa ta bakin masaniyar dokokin shari'a Anne da ke nan Yamai a zantawarta da Abdulkader na Radio Scoot yayin wata muhawara kan wannan batu. 'yancin mata a Nijar ana danganta shi da dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa da Nijar ta yi wa gyaran fuska ga wasu dokoki da suna cikin abubuwan da aka shigar a cikin dokokin shari'ar mu a yayin da wasu mata suke korafi akan 'yancin su. Menene ake kira da 'yanci? An Mari juji ce a nan Yamai ta yi mana karin haske. 'Yanci wani abu ne da kake samu wata riba ce da kake amfani da ita ko kuma za ta ka zuwa gaba iya tsawon rayuwar ka don kyautata rayuwar taka a matsayin na dan adam wani yancin ana samun shi tun lokacin haihuwa wato yancin samun rayuwa wani yancin kuma a cikin zamantakewa misali yancin yin zaɓe menene bambanci tsakanin bukata da yanci da 'yancin a ciyar da kai abinci mai inganci amma baka da 'yancin cewa sai kullun nama ko kuma kaji saboda in abin ya huce haka to ya zama bukata wannan misali ne waɗanne dokokin shari'a ne Nijar ta yi wa gyaran fuska da ke magana bisa 'yancin mata sunarwar ƙasa da ƙasa kan kare hakkin ɗan adam wadda ita ce ta farko a ɓangaren kare hakkin adama haka zalika a koyar yarjejeniya biyu na majalisar ɗinkin duniya wanda suka hada da na ƙasa da kasa kan 'yancin ɗan ƙasa da siyasa da kuma na 'yancin tattalin arziki da al'adu da ƙasar Nijar ta amince ma a ranar 7 ga watan Maris na shekara ta 1986. Akwai yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta yi hani ga cin zarafi da wulakanta ɗan adam. Akwai kuma yarjejeniyar kare haƙƙin yara CDU. E. Tare da waɗannan dokokin shari'a ana iya cewa 'yancin mata ya tabbata dukkan dokokin ƙasa da ƙasa da muka zana ba su isa ba yin aiki da su na da rauni wajen kare hakkokin na mata wannan kuma shine cikaskin da ke kawo ma mata koma baya wajen damawa da su a cikin al'amuran cigaban ƙasashen su Idan ana son sake waɗannan al'amura waɗanne matakai ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka. a girka yarjejeniya ta musamman wadda za ta ba da ƙarhi sosai kan kiyaye illahirin hakkokin mata musamman ma a game da daidaita sa'a tare da kiyaye sharuɗɗan sedef kan yaƙi da wariya da cin zarafin da ɗiya mata ke fuskanta da kuma hakkokin da sedef ta kiyaye ma mata tare da buga tambarin yabo na musamman kan matan ƙauye. Madalla masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na maricin yau yanzu kuma sai ku tarbi Musa Hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.